Hanyar Adalci Darasi na hamsin Annabi Dauda da Almasihu Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Masu bin hanyar nan suna samun salama ta gaskiya tsakaninsu da Allah har abada. Yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yanzu darasi huɗu mun yi nazarin labarin annabi Dauda, mun ga Dauda makiyayi ne, makaɗin giraya, mai rubutawar waƙoƙi, almajirin maganar Allah, jarumi cikin yaƙi, sarkin Isra'ila, da kuma annabin Allah. darasin da ya wuce mun kuma ga dauda mai zunubi ne, ya aikata abin da ya ɓata zuciyar Allah sosai, duk da haka kuma mun ga yadda Allah ya gafarta ma dauda zunubansa, saboda gaskiya ne dauda ya juya daga zunubansa da zuciya mai tuba, ya gazganta alkawarin Allah game da mai fansa, wanda zai shigo duniya ya ɗauke hakkin zunuban dukan mutanen duniya. Yau shirinmu mu yi tunani a kan littafi mai ban mamaki da ke a tsakiyar littattafai masu tsarki, ko ka san sunan littafin nan? I, e, haka ne, littafin zabura ne, zabur a larabci. Littafin zabura yana da surori ko waƙoƙi ɗari da hamsin, tsawon ɗaruruwan shekaru. Allah ya mori annabawa da dama su rubuta zaburori, a cikinsu akwai Musa da Suleimanu da Asaf da ’ya'yan Kora, amma Dauda ya fi duk sauran annabawa cikin yawan zaburorin da ya rubuta. Yau za mu yi zurfi cikin Sura ta ɗaya da ta biyu na zabura. Waƙa ta fari ta nuna mana mutane iri biyu da ke cikin duniya, akwai su da suke tafiya cikin hanyar adalci, sa'an nan su da ke tafiya cikin hanyar rashin adalci. A zabura ta farko an rubuta, Albarka ta tabbata ga mutumin da baya karɓar shawarar mugaye, wanda baya bin al'amura masu zunubi, ko ya haɗa kai da masu wasa da Allah. Maimakon haka, yana jin daɗin karanta shari'ar Allah, yana ta yin nazarinta, dare da rana, yana kama da itacen da ke gefen magudanan ruwaye, yakan ba da ’ya'ya a kan kari, ganyayensa ba sun yaushi, yakan yi nasara a dukan abin da yake yi, amma mugaye ba haka suke ba, su kamar ƙaiƙai suke, wanda iska take kwashewa. Allah kuwa zai hukunta mugaye masu zunubi kuwa za a ware su daga adalai, gama Ubangiji yana lura da al'amuran adalai, amma al'amuran mugaye za su wace. A nan muna ganin hanyar masu albarka da kuma hanyar masu zuwa ga halaka kowa yana son albarka, ba wanda yake son halaka Allah yana son ya albarkaci kowa. amma dole ka bi hanyar albarka, wadda Allah ya kafa. Micece hanyar albarka? Sai mu taƙaita waƙa ta farko cikin zabura da tunani biyu, da farko, kada mu bi misalin su da suke yi ma maganar Allah ba'a, na biyu, mu yi nazarin maganar Allah da guri mu sami fahimta, mu kuma gazganta, mu karɓi hanyar ceto wadda Allah ya kafa. idan ka gaskanta ka kuma bi hanyar adalci ta Allah, littafi ya ce, Za ka zama kama da itacen da ke gefen magudanan ruwa, rayuwarka za ta kahu cikin Allah da kansa, za ta ba da ’ya'ya a kan kari, misalin su ƙauna da farin ciki da salama, amma idan ba ka bi hanyar adalci ta Allah ba, za ka hallaka, kamar ƙaiƙayi wanda iska take fashewa. Yanzu bari mu kai ga waƙa ta biyu, a zabura a suran nan, Allah ya hura dauda ya rubuta a kan mai fansa wanda zai shigo duniya, Makasa kasa kunne sosai ga saƙon Allah ta bakin annabinsa dauda. Littafi ya ce, Zabura ta biyu, don me al'ummai suke shirin tayarwa? don mi waɗannan mutane suke ƙulla shawarwarin banza, sarakunan duniya sun yi tayarwa, masu mulkinsu suna shirya maƙarƙashiya tare, gaba da Ubangiji, da zaɓaɓɓen sarkinsa, almasihunsa, suna cewa, Bari mu ’yantar da kanmu daga mulkinsu, bari mu fice daga ƙarƙashinsu, Ubangiji ya yi dariya daga kan kursinsa can sama. ya mai da su abin dariya, ya yi musu magana da fushi, ya razanar da su da hasalarsa, ya ce, A bisa Sihiyona, dutsina tsarka na naɗa sarkina, sarkin ya ce, Zan yi shelar abin da Ubangiji ya hurta, Ubangiji ya ce mani, Kai ɗana ne, yau ne na zama mahaifinka, ka yi roƙo, zan kuwa baka dukan al'ummai dukan duniya kuma za ta zama taka, za ka mallake su da sandan ƙarfe, za ka farfashe su kamar tukunyar yumɓu, yanzu ku kasa kunne gare ni, ku sarakuna, ku mai da hankali ku mahukumta, ku bauta ma Ubangiji da tsoro, ku yi rawar jiki, ku rusuna masa, ku yi sulhu da ɗan, idan kuwa ba haka ba, zai yi fushi da ku, za ku kuwa mutu. gama yakan fushi da sauri. Albarka ta tabbata ga dukkan masu zuwa gare shi neman mafaka. Ko ka gane abin da Ubangiji Allah ya furta a Sura ta biyu ta Zabura? Yana da muhimmanci ƙarai. a cikin wannan waƙa, Allah ya bayyana sunaye uku masu ban mamaki na mai fansa, shi wanda zai shigo duniya ya kawo ceto ga ’yan adam. ko ka ji sunayen nan uku, su ne almasihu da sarki da ɗa. Bari mu yi tunani a kan waɗannan sunaye uku da Allah ya mora game da mai ceton duniya. Da farko, mun ji Allah ya kira mai fansa da sunan almasihu. Tushen sunan almasihu a Yahudanci yana da ma'anar zaɓaɓɓe na Allah. Sa'ad da Allah ya yi amfani da sunan nan almasihu, yana sanar da ’yan adam cewa ya kamata koya gazganta, ya kuma karɓi mai fansa wanda zai shigo duniya, shi ne ɗayan da Allah da kansa ya zaɓa domin ya zama mai ceto da alƙalin duniya. Amma cikin ayoyi uku na fari na waƙan nan, Allah ya hango mafi yawan ’yan adam za su ƙi karɓan almasihun da Allah zai aiko cikin duniya. Bari mu sake karanta waɗannan ayoyi. Don mi al'ummai suke shirin tayarwa, don mi waɗannan mutane suke ƙulla shawarwarin banza, sarakunan duniya sun yi tayarwa, masu mulkinsu suna shirya maƙarƙashiya tare, gaba da Ubangiji da zaɓaɓɓen sarkinsa, almasihunsa, suna cewa, Bari mu ’yantar da kanmu daga mulkinsu, bari mu fice daga ƙarƙashinsu, bisa ga zabura Sura biyu aya ɗaya zuwa uku. Don me mutanen duniya za su ƙi karɓan almasihun da Allah zai aiko, za su ƙi karɓan almasihu, saboda tsarkinsa babu zunubi gare shi ko kaɗan. Nasi ya gaya mana duk wanda yake aikata rashin gaskiya yakan ƙi haske, ba zai zo ma a wurin hasken ba, don kada ayyukansa su tonu, bisa ga Yohana Bishara Sura uku a ashirin. Kenan, a waɗannan ayoyi Allah ya bayyana yadda Yahudawa da al'umman duniya za su haɗa kai da gurin hallakar da mutumin mai tsarki wanda Allah ya zaɓa a kan mai ceto da alƙalin duniya. amma Allah ya san dukan abin da mugaye za su yi ƙoƙarin aikatawa. Allah ya ƙudurta ya mori mugun shirin ’yan Adam domin ya cika shirinsa mai adalci, shi fanshi masu zunubi. Shi ya sa mun karanta, Ubangiji ya yi dariya daga kan kursinsa can sama, ya maida su abin dariya. Bisa ga zabura ta biyu aya hudu. Gashi Suna na farko wanda Allah ya ba mai fansa a suran nan shi ne Almasihu, don ku ƙaru cikin sani, kalmar Yahudanci Almasihu ta zama daidai da kalmar Hellenanci Kiristi, dukansu biyu suna da ma'anar zaɓaɓɓe na Allah. Suna na biyu shi ne Sarki, Almasihu kuma shi Sarki ne. ta wurin sunan nan, Allah yana son kowa ya sani, a ran ƙarshe almasihu zai zama alƙali da mahukunci bisa duniya, ko da shike galibin mutane sun yi karɓarsa. A ranar ƙiyama kowa zai durƙusa a gabansa, domin shi ne ɗayan wanda Allah ya zaɓa ya zama sarkin sarakuna, da Ubangijin iyayen giji, saboda haka a gare ka almasihu zai kasance ko mai cetonka, ko kuwa alƙalinka, ko kana so ko a'a, shi ne sarkin da Allah ya zaɓa, shi mulki har abada abadin. Na uku, a Surar nan mun ji wani suna wanda Allah ya ba almasihu, wani suna wanda dole mu yi tunani a kai a hankali, sunan nan ɗa Kafin mu ba da fassara a kan ma'anar sunan nan, sai mu tuna duk kowane abin da Dauda ya rubuta a zabura, ya rubuta shi tare da hikima wadda Allah ya kyauta masa, kuma ya kamata mu tuna wani lokaci littattafan annabawa suna da abubuwa masu wuyar ganewa, duk da haka suna da gaskiya, Allah ya galgade mu cikin maganarsa cewa a cikin littattafai akwai waɗansu abubuwa da suke da wuyar ganewa, su ne abubuwan da waɗansu mutane masu rashin ganewa, marasa ƙarfi cikin ban gaskiya suke juya ma'anarsu, ai, suna jawo kansu hallaka ne. Bitrus ta bi Sura uku aya sha shida Jahilci mugun abu ne, musamman idan ya shafi almasihu, wanda Allah ya zaɓa, ya ceci ’yan adam daga madawamiyar hallaka. Waɗansu suna cewa, Ba da saninka ba, rashin sani zai kashe ka, da kuma rashin sani ya fi dare duhu. Kada mu manta da wannan sa'ad da muke binciken sunan nan na uku, wanda Allah da kansa ya ba almasihu. Bari mu koma wurin zabura ta biyu A aya bakwai mun karanta maganar almasihu cewa, Zan yi shelar abin da Ubangiji ya hurta, Ubangiji ya ce mani, Kai ɗana ne, na zama mahaifinka, ko ka ji abin da Ubangiji ya faɗa ma almasihu, ya ce, Kai ɗana ne, na zama mahaifinka, ko ka san dalilin da Allah ya kira almasihu ɗansa, ko ka san ma'anar sunan nan? ina fata ka san abin da suna ba nufi ba, ba ya nufin Allah ya ɗauki mata ya sami haihuwa gare ta, ko kaɗan, tunanin irin wannan saɓo ne, Allah ruhu ne, ba ya haifar ɗa yadda mutum ya haifar ɗa. To, me yasa Allah ya faɗa ma almasihu kai ɗana ne, godiya ga Allah, domin Ubangiji Allah da kansa ya bayyana mana dalili lokaci bai isa ba mai zurfi cikin koyawar nan yau, amma zan baka dalili uku daga littattafan annabawa game da wannan zancen Allah, abinda ya sa ya kira almasihu ɗansa. Da farko, ya kamata ka san dalilin da Allah ya kira almasihu ɗansa, shi ne domin almasihu ya hito daga sama. Duk wanda ya gazganta littattafan annabawa ya sani almasihu bai fito daga wani mutum ba, ya fito daga gaban zatin Allah, yadda ka sani, almasihu ba ya da mahaifi mutumin duniyan nan ba, game da kasancewarsa a duniya ya zo daga zuriyar Dauda domin budurwa wadda ta haife shi, ita dangin sarki Dauda ce, amma ta ɓangaren uba almasihu ya fito daga ruhun Allah, shi kaɗai, saboda haka Allah ya ce masa, Kai ɗana ne, yau ne na zama mahaifinka. Na biyu, Allah yana kiran almasihu ɗansa, domin littafi ya ce da Allah da almasihu halinsu mai tsarki guda ne, kamar uba, kamar ɗa. ya kamata mai fansa na alkawali ya zama cikakke mai tsarki, yadda Allah cikakke mai tsarki ne, ba mu da zarafi mai zurfi da wannan yanzu ba, amma sa'ad da muka kai ga nazarin lanjila, za mu ga almasihu ba kamar ’yan adam yake ba, babu zunubi gare shi, yadda mun gani ko annabawa mafi girma sun yi zunubi, amma almasihu bai taɓa yin zunubi ba, kullum ya aikata nufin Allah, ya kamata almasihu ya zama mara zunubi, domin ya shigo duniya ya ceci masu zunubi daga zunubansu, ko masu nauyin bashi mai girma sun iya biyan bashin waɗansu? A'a, ba su iya ba, almasihu baya da bashin zunubi, littafi ya ce da shi shi kuwa mai tsarki ne, mara laifi ko zunubi, an keɓe shi daga masu zunubi, an ɗaukaka shi kuma fiye da komai a sama. Ibraniya Sura bakwai aya ta ashirin da shidda I, hakika, mai fansa mai tsarki ne, yadda Allah wanda ya aiko shi mai tsarki ne, shi yasa Allah bai ji kunya ya kira shi kansa ba. Na uku, ya kamata ka sani, Allah ya kira almasihu ɗansa domin ya bambanta shi daga dukan sauran annabawa, mun riga mun gani, Ibrahim aminin Allah ne, an ce da annabi Musa mutumin Allah, game da Dauda ya ce, Na sami mutum gwalgwadon zuciyata, amma game da wani annabi ne, Allah ya ce, Kai ɗana ne. Yau na zama mahaifinka, wannan ya shafi almasihu kaɗai, domin almasihu kaɗai ne ya zo daga bisa, an haife shi wurin budurwa, kuma baya da zunubi. Ku masu sauraro a yau, ko kun san almasihu, sarkin da Allah ke kira ɗansa, Allah yana son kowa ya san shi, ya saurare shi, ya gaskanta shi, ya karɓe shi, shi ya sa a ƙarshen Sura, annabi Dauda ya ƙare da kalmomin nan, yanzu ku kasa kunne gare ni, ku sarakuna, ku mai da hankali, ku mahukunta, ku bauta wa Ubangiji da tsoro, ku yi rawar jiki, ku rusuna masa, ku yi sulhu da ɗan, idan kuwa ba haka ba zai fushi da ku, za ku kuwa mutu, gama yakan yi fushi da sauri. albarka ta tabbata ga dukkan masu zuwa gare shi neman mafaka, zabura ta biyu aya goma zuwa sha biyu. Ya kamata mu tsaya a nan yau, lokaci mai zuwa ‘yan Allah ya yarda, za mu yi tunani a kan wata babbar waƙar annabi Dauda, wadda ya rubuta a littafin zabura. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani sosai akan kan abin da annabi Dauda ya rubuta cikin zabura cewa. yanzu ku kasa kunne gare ni, ku mai da hankali, ku bauta wa Ubangiji da tsoro, ku yi rawar jiki, ku rusuna masa, ku yi sulhu da ɗan, idan kuwa ba haka ba zai fushi da ku, za ku kuwa mutu, gama yakan yi fushi da sauri. albarka ta tabbata ga dukan masu zuwa gare shi neman mafaka. Sabura ta biyu, aya goma zuwa sha biyu. Allah ya taimake mu. Amin.